karfe bakwai agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya zo daidai da karfe shida kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international aka lalubo kan mitoci 22-25 gajeren zango michael kudison masu sauraro barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirinmu na safiyar talata kakanan labaran duniya jagororin afirka sun fara taruwa a birnin akara na ghana gamanin gabanin bikin cika shekaru 50 da kafa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka ta ecowas ko cdao a najeriya rundunar 'yan sandan jihar gombe ta tabbatar da mutuwar mutane biyar bayan da wata babbar motar dakon kaya ta kwace wa direbanta ta afka wani taron mutanen da ke gudanar da bukukuwan ista manya-manyan limaman majami'ar katolika da ake kira cardinal a fadar vatican za su fara tattaunawa a kan yadda za a gudanar da jana'izar paparoma francis da ya mutu a jiya litinin toga labaran daki-daki an kaddamar da fara bukukuwan cikar kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ko sai dai shekaru 50 da kafuwa a birnin akara na ghana ranar 28 ga watan mayun shekarar 1975 aka kaddamar da kungiyar a birnin lagos na nigeria wadda kuma aka dora mata alhakin lura da lamuran tattalin arziki siyasa da sauransu da kasashen rukayi abu kabara na dauke da karin bayani Shugabannin kungiyar yanzu haka sun fara tururuwa a Ghana don fara bukukuwan tunawa da wannan rana. Tuni ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okuzeto Ablakwa ya fara karbar bakuncin baki farawa da mataimakin shugaban kasar Gambia BS Jalo. Taron na bana zai haɗa kan shugabannin kasashen kungiyar manyan jami'an diplomasiya da sauran shugabannin al'umma a wani bangare na nuna buwaya da kuma karfin da kungiyar ta samu cikin shekaru hamsin da suka gabata. yayin taron ana sanya ran tattauna batutuwa masu matukar mahimmanci da suka haɗar da ƙarfafa dimokuraɗiyya haɓaka harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen ƙungiyar da kuma inganta tsaro da fatattakar ta'addanci baya ga bita kan muhimmancin nasarorin da aka cimma cikin shekaru hamsin da kafa ƙungiyar za kuma a tattauna kan inda aka dosa da kuma ƙudurorin da ake buƙatar cimma nan gaba bayan kammala taron na ghana za a ɗunguma zuwa birnin Legas na najeriya kafin kuma a tike zuwa fadar gwamnatin kasar Abuja don karkare bukukuwan a ranar 28 ga watan gobe. A wani yunkuri na murkushe cutar shan inna a kewayen cafkin Chadi, ministocin lafiya daga kasashen Kamaru, jamhuriyar tsakiyar Afirka, Chadi, Nijar da Najeriya sun kaddamar da wani shirin allurar rigakafi na haɗin gwiwa da zamar baiwa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar guda miliyan 83 kariya wannan wani mataki ne mai mahimmanci a yakin da ake da cutar polio nau'i na biyu mai saurin yaduwa wadda ke ci gaba da zama barazana ga miliyoyin yara ƙanana a nahiyar wata sanarwa daga shugaban sashen yada labarai na ma'aikatar lafiyar najeriya alababa logun tare wato hukumar lafiya ta duniya na cewa a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata an gano nau'in cutar a kasashen kamaru chadi da nijar da najeriya rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da afkuwar wani hatsarin mota da ya afku a garin biliri da ke jihar gombe yayin da wata babbar motar dakon kaya ta kutsa cikin dandazon mabiya addinin krista da ke tattakin bikin ista kakakin rundunar 'yan sanda na jihar gombe dsb buhari abdullahi ya yi mana karin bayani yayin wannan bikin ne aka samu wannan hadari inda ita motar ta taso daga jihar Taraba akan titin ta na Yola zuwa Gombe yayin da bayanan suka fito da kuma bincike abin da ya nuna birkinsa ya samu matsala ya zo ya shiga cikin dandazon mutanen da suke wannan zagaye na wannan murna da ranar Ista. A cikin wannan abu da ya faru akwai mutane ashirin da daya, a yanzu wanda suka jikata akwai kuma mutum biyar da suka rasa rayukansu wanda uku daga cikinsu mata ne biyu daga ciki kuma maza. To daga bisani kuma wasu daga cikin matasan da suke ganin abun yadda yanayin ya faru suka ɗau doka a hannu inda suka kone ita wannan mota ɗin kuma suka nufi police station da nufin ita ma za su kona saboda suna ganin shi direban an riga an kai shi police station dai a halin yanzu dai lamarin ya lafa ganin cewar sauran da suka jikata suna asibiti ana ba su kulawa ta ganin cewar sun samu lafiya kawo yanzu dai gari lafiya lau kowa yana ci gaba da harkokinsa kakakin rundunar 'yan sandan jihar gombe dsp buhari abdullahi adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin da wasu mahara dauke da makamai suka kai wasu ƙauyuka a jihar benue a tarayyar najeriya ya kai 72 wannan ya biyo bayan gano wasu ƙarin gawarwaki goma sha uku ne a ƙananan hukumomin ukum da na watan da ke jihar kenan hukumomin jihar difa da ke nijar sun gabatar da wani zama tare da masu ruwa da tsaki game da lamarin tsaro a jihar da abin da ya shafi safarar miyagun kwayoyi da safarar makamai da manyan laifuka da suka tafi su rahoton aisha shehu gabara bayan kammala zaman gwamnan jihar difa birgediya muhammadu ibrahim bagaduma ya yi karin bayani kowa ya sani cewa a nan garin difa ana yawan yin kashin gilla ba gaira ba dalili ko dalilin ai sata ko dalilin ana jin haushin mutum ko an biyo shi wasu kuɗi bai biya ba ko ana tamanin ya kai karansu wuri kaza wurin gwamnati ko wurin jami'an tsaro sai a farma mutum in dare wani bi da rana tsakama a kashe shi a'a su mogal fa na kwaya su mogal na bindigogi wanda wannan abubuwan guda biyu su kadai sun isa su ta dama mutane hankali su hana zamna tsaye A nasa bangaren shugaban matasan jihar Difa ya bayyana cewa rashin tsaro da kuma rashin aikin yi shine makasudan lamuran. To sunana Bagale Grema Bala Mamadu. Alhamdulillah gwamna na jihar Difa ya zamna da gabane matasa da sauran matasa da sauran al'umma ya yi magaganu kuma abubuwan da ya faɗi haka ne yana faruwa a jihar mu na difa magana ne na rishin tsoro da muke ciki musamman ma a tsakanin matasa ya kai har an kashe mutum a gari na ba ma ɗaya ba ba biyu ba da yawa ne shi kuwa wani matashi mai suna nusa danganta batun yadda sakacin iyaye. Yaro yana fita daga gida, kai uba kana zaune kana kallo zai fita da yukuwa ko kuma zai fita da adda. Bai kamata ba, baka san ba ina ne zai ta Daji ne zai ta yi ya yi sare itace, ya kawo ya saida. baka sani ba a in ya fita fale ne zai ta yi babban abin tambaya ne ko irin wannan zama zai kawo ƙarshen matsalolin to rukayya abba watan aisha ka shehu kabar kenan rundunar sojin sudan ta, ta kudu ta ce ta sake karbe iko da wani gari mai mahimmanci a jihar opanel wanda 'yan tawayen newa suka kwace a watan maris a fadin da ya kai ga kama mataimakin shugaban kasar rick marshall ya kuma haddasa rikicin siyasa tun a shekarar 2018 shugaba salva kiir ya shiga gwamnatin hadaka da mashar biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo karshen yakin basasa tsakanin mayakan da ke biyayya ga jagororin biyu yakin da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan dubban mutane masu magana da yawun sojin sudan ta kudu da 'yan tsagera da jam'iyyar watan da jam'iyyar mashal ta musanta mara wa baya sun ce an sake kwace garin nasir a ranar lahadi ba tare da baiwa hammata iska ba amurka ta ɗauki matakin rage ayyukan ci gaba da diplomasiya take gudanarwa a nahiyar afirka lamarin da ya haddasa damuwa game da makomar kiwon lafiya ilimi da bunƙasar tattalin arziki a nahiyar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international fadar vatican ta ce jagoran cocin katolika a duniya pope francis ya rasu sakamakon bugun jini wanda ya jefa shi a cikin doguwar suma har zuciyarsa ta daina aiki to yayin da ake ci gaba da juyayi dangane da wannan rashi a yanzu kuma hankula sun fara karkata dangane da batun zaben wanda zai gace shi kuma archbishop ignatius gama ya bayyana mana yadda ake zaben sabon fafaroma e, wannan ya bambanta da yadda ake na siyasa samun labarin rasuwar fafaroma akwai waɗanda ake kira cardinals suna ta wurare daban-daban a duniya muna da daya a nan a Najeriya wanda zai zama waɗanda za su zabe Roma na gaba. wanda suna kasa da shekaru tamanin. su ne akan iya bar su su yi wannan zabe. Saboda haka za a haduwa Rome za a yi ta'adoyi ana roƙon Allah ya nuna musu wane ne ya dace da wannan matsayi. Bayan an yi addu'o'i an addu'o'i sai shiga zabe na yadda kuriya. Ma kuriya cikin asirce za a yi za su shiga cikin ɗaki wanda ake kira conclave a wurin za su yi rantsuwa cewa ba wanda zai zabe na sun kai so in an yi sa'a an samu kuri'u da sun kamata sai nan ne za a kona su um, votes da aka yi sai in hayaki ya fita sama baki uh, that means ba samu an zabi fafaroma ba ba samun numban da ya dace ba amma zan da aka ga ya fita fari a sama to an samu sabon paparoma sai a fara murna archbishop ignatius kai gama kenan to manya manyan limaman cocin katolika fadar vatican da ake kira cardinals din za su yi wani taro in an jima a wannan rana ta talata domin shirya jana'izar papa roma francis wannan manyan jagororin duniya za su halatta gabanin zaben sabon papa a wata mai zuwa To labaran kenan daga nan sashen Hausa na RFI. to madalla yanzu lokaci ne labarin wasanni ka kuma kamis sali barka da zuwa kamis to michael barka da safiya to na ji kai magana akan mutuwar papa roma francis da aka yi ajiya to bari mu faro labarin wasannin ma da tabo batun domin ya shafa kowane bangare sosai ai sai da aka dakatar da wasu wasanni ma da ya kamata a buga jiya sosai a italiya haka to sakamakon mutuwar shi papa roma francis din a jiya litinin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gianni infantino ya mika sakon ta'aziyarsa na wannan babban rashi da aka yi a sakon da ya wallafa a shafinsa na instagram infantino ya ce abin alfahari ne gare shi yadda ya samu lokaci don tattauna wasu batutuwa da suka shafi kwallon kafa da mm. marigayin kasancewarsa mai bada da gudunmuwa ne a harkar sosai mm. hakanan shi ma shugaban kwamitin shirya wasannin olympics thomas park ya ce an yi rashin jigo wanda yake ba da gudunmuwa sosai ga harkar da shafi guje-guje da tsalle-tsalle a duniya ya ce papa francis na ba da gudunmuwa wajen abin da ya shafi haɗin kai da zaman lafiya da kuma goyon baya ga shirin da ita shi kwamitin ya samar na sanya 'yan gudun hijira karkashin shirin gasar olympics kasan a shekarar 2015 da aka yi gasar olympics ne aka fara sanya 'yan gudun hijira a cikin shirin wato a cikin waɗanda suke fafatawa a ciki wanda kuma shi thomas park ɗin ke cewa akwai goyon bayan paparoma francis wajen kaddamar da wannan shirin to mutuwar tasa dai kamar yadda ka faɗa ta sanya dakatar da wasu wasanni guda hudu da aka shirya ya yi a jiya a ita ita gasar Siriya A ta Italiya inda a yanzu aka ɗage wasannin zuwa gobe Laraba. To ba wai kawai Italiya ne al'amarin ya shafa ba mm. domin a mahaifarsa ma Argentina an dakatar da wasu wasanni da da za a buga su a jiya mm. sakamakon mutuwarsa kasan ita Argentina dai can ce mahaifar shi Roma Francis mai shekaru wanda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. to daga batun rasuwar paparoma francis bari mu leƙa batun da ya shafi wato nemo cefanu mai horaswa da ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ke yi hmm. to tuni dai bayan libakusin shugaban ita wannan ƙungiyar kenan fernando carlo ya bayyana cewa akwai fahimtar juna tsakaninsu da mai horas da ita wannan ƙungiya zabi alonso hmm. na ganin cewa idan yana buƙatar tafiya to zai iya tafiya ba tare da sun fuskanci wani ƙalubale ba ya ce dai tun lokacin da suka ce fano alonso a matsayin mai horaswa suke sa ran cewa lalle kam akwai lokaci da zai zo alonso zai sha'awar barin wannan kungiya domin komawa ɗaya daga cikin kungiyoyin da ya buga musu wasanni a hmm. lokacin da yake taka leda to ana dai kasan ana alakanta zabi alonso da koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ganin yadda kungiyar ke kokarin nemo sabon mai horaswa domin ci gaba daga inda carlo ancelotti ya tsaya to mun gode kwarai da gaske kamis Gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta gabatar da kudirin daina ba da tallafi ga rundunar wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda gazawar da ta ce rundunonin na yi a ƙasashen Mali da Lebanon da kuma Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Amurka ce da yake kan gaba wajen tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya a sassan duniya, inda take samar da kusan kaso 25 cikin 100 na kasafin da ake bukata. don jin yadda masana ke kallon matakin da shugaba trump ɗin ke shirin ɗauka nura ado suleiman ya tattauna da farfesa kamil sani fage da ke jami'ar bayero a najeriya a ita dai amerika ɗaya daga cikin abin da ya sa ta yi tasiri a siyasar duniya shine wato ƙarfin tattalin arzikinta wanda take tallafa wa ƙasashe da yawa misali lokacin da aka yi yakin duniya na biyu amerika ta yi marshall plan wanda da shi ne ta taimaka aka farfado da turai wanda ya ba ta tasiri a duniya to yanzu trump da ya fara ɗaukan matakin cewa zai janye irin wa'annan tallafi a to a gaskiya zai zama to rashin wayo ne yasarsa dalili kwa shine cewa tasirin ta ita american zai ragu ba kaman da ba wanda kuma yawanci a siyasa kuɗin da ake zuba ba shi ne ma'anarsa ba ba kawai yanzu tasirin shi yake ba har gaba idan mm. aka samu kai irin wannan shugabanni na gaba na wannan kasashe da ka tallafawa ya ka ga cewa suna bin sabon ita kasar da ta tallafa musu suka zama wasu wani abu a siyasa To a yanzu idan Amurka ta aiwatar da wannan nufin nata na katsa tallafi ga rundunonin wanzar da zaman lafiya, su waye kake ganin za su iya cike wannan gibi da za ta bari? Kana ganin kasashen yammacin turai za su iya wannan aiki? Yanzu misali ka ɗauki ita kanta majalisar ɗinkin duniya kafin ka zo ƙungiyoyinta. Yau da Amurka za ta janye kuɗin da take ba majalisar ɗinkin duniya gaskiya da sai ta gurgunta tafiyar ita majalisar ɗinkin duniya haka kuma ƙungiyoyi daban-daban a irin su unesco su ƙungiyar lafiya ta duniya duk irinsu kuma kamar da hausa suke cewa ba rabo da gwani ba kafin a samu gwani kafin a ce a samu an da za su janye a su maye gurbuta gaskiya zai ɗau ɗan lokaci To a 'yan makonnin baya sabon jakada na musamman da Amurka ta nada zuwa nahiyar Afirka ya kai ziyara zuwa wasu kasashe guda hudu ciki har da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo akan yadda 'yan kasuwa Amurkawa za su zuba hannun jari wajen haƙar ma'adanai a ita wannan ƙasa mai fama da rikici. to kuma sai gashi kwatsam gwamnatin shugaba trump tana kokarin katse tallafi ga rundunonin wanzar da zaman lafiya wadda ita jamhuriyar congo tana da jikin kasashen da ke kan gaba wajen amfana da ayyukan ita wannan runduna da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya akwai cuta da warware a cikin al'amarin na eh, shugaban ƙasa trump kuma wannan eh, zai kawo matsala ta yadda su kansu wa'anda za su zo su sa hannun jari za su a dama ai abin da yake faruwa kamar irin su kwango tun da Allah ya Allah ya mata arziki mai dimbin yawa kuma tun lokacin da ta mulkin kai take cikin rigingimu wanda kuma rigingimu